أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وعلاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين الله سبحانه وتعالى wa ta'ala وأن أيكم من الخير da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da tattawanmu da fara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana a cikin da muka shiga muka fito duniya da lahiya kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajali ya zo hu waliyu zalika wal qadir alai alhamdulillah muna tsarkakar da zuciyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kamu yau sha hudu daidai ga watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki a dubu hudu da arba'in biyu wanda ta yi da ashirin da shida ga watan hudu na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan dai a suratul ra'adi Allah ubangiji da za mu tashi aya ta ashirin da biyu بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار نعم جيا إن ممن سبا موفد سكوتين أولو الألباب waɗanda ba sa daidai da makafi da suka bakan cewa saƙon Allah subhanahu wata'ala suka bakan cewa wahayin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma alkur'ani da musulunci da ɗaya Allah ya ce ba za ku taɓa yin daidai ba wannan wato sai masu hankali masu kwakwalwa masu tunani masu hankali su suke sanin haka sai Allah ya fi mana masu hankalin ulul albab yace da yufuna bi ahdillahi sune waɗanda suke cika alƙawarin da ke tsakanin su da Allah wala yanquduna al-mithaqa ba ka saba alƙawari ko su warware yarjejeniya da suka yi tare da bayin Allah mutane sune wanda suke fadar da abin da Allah ya umarni su fadar da shi suke tsoron Allah tsoron mummunan hisabi su ne waɗanda suka yi haƙuri bisa don neman yardan Allah subhanahu ta'ala kuka ina ukan haƙurin guda uku sannan wa aqamu salata suna da sallah wa kumin mara sanahu kuma suna ciyar da abin da Allah ya arzuta su da shi sirran a ɓoye a asirrance duka ce shi ne sadaka wa alaniyatan da kuma a bayyane shi ne zakka wa yadda una bi hasanati sayyi'ata su ne waɗanda suke tun mummuna da kyakkyawa Kula ula'ika lahum hukumar da waɗannan suna da wato gida wato ƙarshen su shine kyakkyawan gida daga kyakkyawan gida mai kyakkyawan gidan wanne ne wannan gidan da suka samu nasarar samu sai Allah ya bayani ya fi jannatu adnin ne ayar mu ta yau ai wannan hukumar dar din gida kyakkyawa da Allah ya ba su daga ƙarshe shine jannatu adinin aljanna ce madawwamiya aljanna an jannatun ya zo da plural form jannatun ba jannatun ita ce aljanna guda daya amma jannatun za mu faɗi aljanna masu yawa aljannoni jannatun dai asali shi ne gona jannatun kuma gonaki dama yawanci aljanna da ake faɗa ai gonaki ne aljanna gonaki ne a cikin da gonaki Allah zai gadon musu gonaki wato gidaje masu yawa a cikin aljanna fiye da ɗaya wanda ya samu a nan duniya ta gida da ɗaya wanda na aljanna gidaje gidaje ina fata an gani gonaki da ya sauka gonaki ne in ji Allah alimin adawama masu dawama gonaki wanda ba sa bushewa ba sa yankanewa ba sa karewa da an girbe yanzu aka shuka suna iri yanzu bishiyar da ta girma ta fi ta ba da 'ya'ya a rika sha a'a gonakin a haka suke dawamammu ne idan ya ce a littafin nan a na Ahmad Shaki da ke ji ko a wanda ya bayan aljannatu wan nar aljannatu wan nar yadda aljanna take a yadda gidan wuta take za a samu hadisi A cikin yawa wanda suka yi bayanin gonakin aljanna yadda suke su gonakin suna nan da su jingirgin har abada ba sa tsofewa ba a yankanewa, sannan ƴaƴan ba suna nan jirgin wadadun har abada ba sa ba, kullum ƴaƴan a nuni ake samun su kuma yanda mutum in ya tsinki haka yana tsinki ɗa guda ɗaya a take wata za ta mai gurbi kawai yanda bule da ke har da ɗaya ɗaya zai mai gurbi shi shi ma yana nema a cikin shi ko kuma yanda ta ce, tana janna guda ɗaya ɗaya kuma zai zo wannan wajen ɗaya tsinki to aljanna haka bishiyar aljanna tana tsinkan wata maimakon in ka ya kasance alamar an tsinki kan babu kana tsinka wani immediately zai replace shi kawai zai zo ya maye gurbin sa ina fata an gane ko to haka za ka tara ƴaƴan aljanna suke kuma kishiyoyin ga su ne su za ka same su kamar lu'ulu'u da sababbin kishiyoyin suke haka suke shi kuma ruwa da shiga ta ƙarƙashin su ba ka sani kai da ba kishiyoyi nan kawai ba su yabanya masu sani to mutum yana da su ba iyaka a cikin aljanna yana kulunaha suwaye masu shiga wannan gonakin madagwaman su ne waɗancan mutanen da Allah maɗaukacin sarki ya sifanta mana su wanda suke da ilimi na sanin Allah a faman ya alamu anna ma unzila ilayka min rabbikal haqq huwa ba a yatabakkalu ulul albab waɗannan wanda suke da ilimin sani Allah ilimin bauta wa Allah subhanahu ta'ala ilimin sani sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin sani shi annabin da ilimin sani shi addinin musulunci domin aljanna tsakani da Allah ba ta jahili bane duk wanda ka gani a aljanna to mutum ne wanda yake da ilimin sani yadda ake bauta wa Allah ya bauta masa mutum ne wanda yake da ilimin sanin yadda ake bi suna manzon Allah kuma ya je ciki mutum ne yake da ilimin sanin halal ya halatta yana da ilimin sanin haram ya haramta ba za ka taɓa samun mutum jahili a cikin aljanna ba a tambaye shi ya ake sanda oho an sani ba ya ake aiki da oho ya ake bauta wa Allah oho duk wanda ka gani a aljanna to mutum ne wanda ke da ilimin bauta wa Allah kuma ya bauta wa Allah din gurgudo Allah ya ba shi aljanna shi yasa farko ayan da ta sauka a mutunci a Qur'ani shine iqra kayi karatun sanin Allah kayi karatun sanin yadda za ka bauta wa Allah kayi karatun sanin sunnan manzo Allah da yadda za ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kayi karatun sanin yadda ake sallah dole waɗannan ibadan da Allah ya wajabta mana ya ɗora mana ya fallata sai an je gaban malamai an koye su an san da su ka koyi fatiha ka san yadda za ka karanta su a sallah ka koyi qur'ani waɗansu surori don ka karanta su a sallah ka koyi yadda kake tahiya don ka yi ta idan ake zaman sallah komai na addinin musulunci sai da ilimi shi yasa Allah yake fa'alam annahu la ilaha illa huwa wa da za ta sani shine ta nemi ilimin sani shi Allah din shi yasa Imam Bukhari ya kawo babi babul ilmi qabla al-qawl wal amal babi na iri sai Allah kafin duk wata magana kuma ta kasamma wani aiki shi ne mai ahala ma yace ce la ya hillu abu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama Allah lahi fihi baya taba halatta mutum musulmi baligi da ta kuma aiki da ka sai ya san hukuncin Allah tukuna saboda haka addinin musulunci addini ne ilimi saboda duk wanda ta samu a aljanna ko mutum ilimi da babu jahili babu jahili ka tambayi mutum a hisabi wani zaga ce kai zo nan waye Allah mai sani ba waye annabi ban sani ba ya musulunci ban sani ba kawai ake masha Allah babban jahili ka burge mu ka ta bismillah ga kofar aljanna su a kabari shi ke kuskuren shi a da mutum ya shiga kabari aka ce aka ce man rabbuka ya ce ya ajiri wa ma nabiyuka ya kabari kuma duka na adari wai annan ka ban sani ba wai annabi ka ban sani ba ne yake addini ka ban sani ba mala'iku sai su tambaya amma da laita wala ta laita eh, idan ba ka sani ba ka je kai karatu ko sanin Allah da manzo da addini ba za ku kafa maka hujja ne ka da ba ka sani ba ka je kai karatu ba ba ka je kai ne ilimi daga nan ya ba maka tafi ko kuma ta kun san wannan fa a kabari daga nan mala'iku za ku dake shi da cikin min hadidi da wasu irin guduma da take a tsakanin eh, kunnuwan sarƙiyar su da shi in ji hadisi fa yasihu sai hatar yasma'uhu man yadihi illa sakalai yayi wani irin uban ihu dukkan wata halitta da take wannan makabartar da gefen makabartar da take makwabtaka da makabartar tana jin wannan ihun da karar da yake yi sai dai mutum da aljanna kawai in ji annabi Allah ya rufewa don kama ta Allah subhanahu wa amma annabi wallahi da za a buɗe wa mutum rana ɗaya ya ji irin yadda ake azabtar da na kabari a yadda ake dukan na kabari yadda na taba yi kuwa wanda Allah ce mutum ba zai taɓa samun daɗin ɗanɗanon abinci ko abin sha a rayuwar ta ya mutu. Kuma da firgici da bala'i. to ga ba kiri ban sani ba ban sani ba ban sani ba tun da aka fara dukan mutum a kabari Ba ka tabbata ba a duk da biyo baya ranar hisabin babu daɗi kuma ka kai da so aljanna ne makomansa saboda haka ya yan uwana musulmi masu albarka musallalle aljanna ta masu ilimi ne ta wanda suka san yadda suke bauta wa Allah ba wai da ta kawai mutum ya bauta wa Allah da ta yaji aljanna ba jannatu adani yadkhulunaha sune za su shige masu alfarkofin masu sada abin da Allah ya umarci a sana suke tsoron Allah suke tsoron mummunan jifani suke yin haƙuri domin neman yardan Allah suke tsaye da sallah suke ciyar da abin da Allah ya arzata su a ɓoye a bayyane sannan suke tunkuɗe mummuna da mai kyau Allah ya ce su masu shiga wannan aljanna madawwamiya su da suwa man falaha min Aba da nagartattu daga cikin iyayensu idan iyayenka salihai ne na kirki na Allah ne idan kushiga aljanna su ma ku shiga aljanna sannan wa azwajihim kuma idan yanku na kirki ne suma ma salihai ne masu tsoron Allah idan ku shiga aljanna za a haɗa ku na nan duniya wa zurriyatihim haka nan ƴaƴa da zurri'a su idan Allah ya musu dace suka samu shiga aljanna Allah yake wa man salaha sai Allah sharadi ya sa da wanda suka da salihai daga cikin iyayenku salihai daga cikin makayenku salihai daga cikin iyayenku duka wannan aljanna za ku shiga za ku shiga idan idan kuka shiga aka samu salihai da za ku shiga ku tarar juna a ciki da an gani kuna a cikin kayan annabi Nuhu ai akwai salihi a farko da salihi ba ai ba salihi ba ne ai ba shi ba shi ba shi shi matan annabi nuhu din akwai wanda ba salihi ba shi matan annabi nuhu wanda ba salihi ba shi eh da kuma cikin iyaye iyayen annabi ibrahim ma shi shi ba salihi ba ne babba kina babba ina babba manzo Allah ta kula ya rasu ba ba salihi haka za ka tar Allah maɗaukakin ya buga misali idan salihi ɗan shi ya shiga haka dace a kan shi cikin matan shi akwai salihi ba su shiga tarar da juna cikin ƴaƴan ku shiga akwai salihai shi ba ya shiga su ma za su shiga ƴaƴan ka shiga iyayen ka akwai cikin su akwai salihai za su shiga a tarar da juna kuma Allah maɗaukakin sarki ya shiga ah, Allah ya ce idan ta ya shiga aljannan hawa hawa ne haɗari ta yana hawa na bakwai ba yana hawa na misali goma sha biyu ko ƴaƴansu suna hawa na uku ko a can Allah ce za a da aikin kowa ne yake shi da yake hawan da yake zama a cikin aljanna Allah ce idan aka dace iyaye da ƴaƴa da mata suka shiga aljanna amma akwai bambancin matakai wanda suna hawa na kaza wancan suna hawa na kaza Allah shi za mu ya wannan bambanci da hawan tun da a an shige ta za mu daga su ɗan kusan cikin da iyayen su suke da mata suka kawai da kuma jikin flo a different apartment ko wani jikin shi amma ba an kuma jikin flo kuna iya ganin juna amma a ce wancan yana hawa na goma yana hawa na kwamfashin misali kuma tsakanin hawa na ɗaya na biyu yadda ake hango faru daga nan bambancin hawa hawa kan gidan wani wanda ce za mu yaki wannan bambanci sai mu haɗa su a wuri ɗaya kawai albarkaci kiyaye da ƴaƴa da da da mata suka shiga aljanna su mu yaki wannan bambancin muka mu sa su a wuri ɗaya ba tare da wani yare da kuma in ji Allah. Allah idan kana kake so da mu samun mu ne darajar ka tafi ɗaukaka darajar ka tafi ɗaukaka su kuma ɗan wuta wanda ke can ƙarƙashin shi ne ya fi morewa na azaba tunda ya fi morewa a duniya a kan kafirci shi ne ya fi to ana rufe ɗan wuta da can ƙasa shi ne inda munafiki na fi darajar asfali da ku kai da a can gidan ƙarshe ƙarshe ƙarshe na can ƙasa ƙarƙashin wuta eh? to da duka da wanda su kuma kuki kuma suke biyar da su sauran da suke da za su ake ranci ci su amma da sai wanda suke ba shi ba ce amma su ba ka ba a yi filin din su ba su kai ba ke rin dan gaba amma kuma mafi girman kwallon ita ce firdausi don ba ba a yi ranci wanda ce yadda da zuwa a baka abu lokacin da kake nan da wanda ke can da wanda ke can za mu sa ku daga floor ɗaya ba tare da mu rage kowa za a fi da shi a sauƙin shi ba. An gani ko? wani shi ne. Allah ya ce duk namu a shigar da shi. Wal mala'ikatu bayan yan aljanna sun shiga aljanna ma malam farkon shigansu. Allah ya ce wal mala'ikatu za ta ga mala'iku yadkhuluna alaihim suna shigan makan aljanna min kulli bari ko kowace kofa kofofin aljanna da kuma takwas ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su guda takwas ne kofofin aljanna fa'in su din fa'in kofa daga nan zuwa nan cikin shekara biyar ne a cikin daga wannan zuwa wannan kofa har ta nan zuwa nan amma manzo Allah ce wata ana za ka zo aljanna ka ga ana tumursu su an matsa wannan kofar ta bai shiga aljanna kofar su ta ƙasi Allahumma amin kuma Allah shi idan kan aljanna suka shiga aljanna ma Allah suka shiga kan aljanna su ga mala'iku suna su shigo ta kowace kofa daga kofofin aljanna suna cewa yan aljanna mai salamun alaikum salamun alaikum suna congratulations ɗinsu suna abin da suna ma'abu da su kai salamun alaikum salamun alaikum bima su da su kan yi Allah ta ta alaikum kai kun yi haƙuri kun yi haƙuri bima su da su sakamakon haƙurin da kuka yi a duniya wasu ma'ana duk wanda ka gan shi a janna ya yi haƙuri ya yi haƙuri mara haƙuri baya shiga aljanna ba ka mara haƙuri aljanna ya yi haƙuri ya danna zuciyar shi ƙwarai ƙwarai ƙwarai ƙwarai wajen zai saba wa Allah ya daure ya yi haƙuri sosai sosai wajen miƙewa a bauta wa Allah ya yi haƙuri wajen salloli ya yi haƙuri wajen azumi ya yi haƙuri wajen karatu ya yi haƙuri wajen karatu kwani ya yi haƙuri wajen aikata ayyukan alkhairi da bautar Allah duk wanda ka kai shi aljanna gaskiya mai hakuri ne sannan ya yi hakuri a kan kaddara kaddara da ya samu kanshi da fata an sani ko ka duba aljanna ma ta masu hakuri ce mala'iku da suka shiga din ba su ce sannun ku salamu alaikum bima sallaitum ko salamun alaikum bima sumtum salamun alaikum sakamakon kalloli da suka yi salamun alaikum sakamakon azumi da suka yi suka ce salamun alaikum bima sallatum a kullum duk duke su da abubuwa ita ce da ke kamar Allah ce ala innan nasra ba a sabu. duk wata nasara da ake so a cimma da kaga mutum ya cimma to lallai-lallai ya gina nasara a kan hakuri ne ina fata an gane ba ni ma uku da ma da ladi gidan karshe ma da ladi gidan karshe domin gidan karshe da kowa yake fata ita ce aljanna to aljanna ta samu ita ce ma dalla da gidan karshe da samu suna fata an kashi ko wannan shi ne shi yasa duk a duniyan nan ba abin da zai same ka a faɗa ma a faɗa kalmar da ke wani da ke haƙuri tsakanin iyali na wallahi ban da kawai ta yi hakuri tsakanin iyali ba da kawai ta yi hakuri tsakanin da makwabta na ba daɗi ban ka yi hakuri tsakanin da ƴaƴan na ta ba ta ban ka yi hakuri ba abin da za a baka da irin hakuri ba abin da za a ba duk wani tsananin rayuwa da tsananin jagoranci da rashin tsaro da rashin abinci da rashin kaza da rashin kaza da wani a'a an ce ni an wa a rusa mun ji an mutu ba abin da za a ce maka da ya wuce wa da ya haƙuri ina haƙuri za ta yi wata ɗaya option wani an cuta na ta yi haƙuri na kai ƙara na kai har yau har ƙira bai fito ka yi haƙuri kuma za a ce masa malam abin da za a ce maka matan shi ta da su ki haƙuri ki haƙuri an sace mun mota ki haƙuri gida na ya fara ki haƙuri ba ni da lafiya wani ki haƙuri wallahi shi ne ake gaisuwa da suka nan sunna عظم الله اجركم وغفر لموتاكم واحسنكم الصبر والسلوان اجركم فلتغفروا وتحتسبوا اجر طهورا ان شاء الله فيا masa. sai ka zo ya tuka mu ka fita hakuri da shi muka ya yaya in ba hakuri ne faɗi abin da za a yi muka da hakuri faɗi abin da za a yi kuma in ka fito in haka da hakurin da aka ba ka in in an sha jiki shi za ka koma shi ne option din saboda abin da za a faɗa Allah ya ayyuhal ladina amanu sabiru Allah yana jaddada mu aiki sai a jarraba mu jihadi jarabawa ce tana jarabawa ce a fitar da ba da ransa jarabawa ce a fitar da ba da dukiyarsa jarabawa ce a wani Allah maɗaukaki ta mutuncin da ba da rayuwar da ba ta guri والعصر إلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شيء ka yi imani da Allah ka yi kira ka yi aiki da imani da kai din da kuma kai ne amanu wa الذين wa وعملوا الصالحات bil بالحق أفهموا جنا gaskiya bayan haka kuma a riƙe hakuri kawai rayuwa a riƙe hakuri shi rayuwar aika shi kan shi a hakuri ba ku hakuri su su ne wanda ba su asara ayyuhal ladina amanu sabiqu wa sabiqu مراجع إذ بالصبر والصلاة وإنها لك دينة إلا على فاصبروا استعينوا آه، بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فعذبوهم بإذن الله فقال يهود جالوت فقال آه، لجالوت قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة خلقت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صابرين كل من wannan shi ne a ku duka ta aljanna da ta lokacin da mala'iku suka shiga suna suna suna ne ne zan ce ya ban ba ba su su yanka yawan vaccination taya suna taya mumunai muna na samun aljannan nan ce ku yi haƙuri sandunku sandunku ya haƙuri wannan yi haƙuri duk wanda ta gani a nan ya haƙuri kun yi haƙuri a duniya jama'a kun yi haƙuri a shekara kun yi haƙuri wajen wa Allah ba'a kun yi haƙuri wajen kare kanku da wa Allah duka haƙuri ne duka haƙuri yi haƙuri ka warware daga shirki da duniya ta da ta layi Allah Allah kamar kawai daga kawai sau ba su ba haram haram ki kawai kai na kuma kawai sake ka kawai a yi walwala ta more ta jau amma hai kai haƙuri da kirkin da aka kirka ta shi na hukunce hukuncin mutu kuma ka iyakoki iyakoki da Allah ya iya ta shi إن إذا فرض الفرائض فلا تضيقوها وحده دون فلا تعبدوها وكانت عن أشياء لكم من غير نسيان فلا تنهضوا عنها Allah ce na wajabta muku abubuwan da na wajabta muku da da ku tun da su duk abin da ka san wajibi ne farilla ne akan ta inji Allah inji Allah kada kai wasa da shi idan na iya shi ka convince duk yawon da za ka da shawari da duk ka kasar Allah ta ne Allah ya kasar da duk ku ce ta su na na yi shuru da su waɗansu abubuwa in ta yin su kawai ba wai don ɗaukan hukuncin su ba na don shi wasa ne ku dana binciken kun san ne hukuncin su ina fata an gane ko to fa ni'ima salamun alaikum bima sahartum fa ni'ima ma dalla da kyakkyawan gida ma dalla da kyakkyawan gida gidan karshe da ake a jejita ma a samu aljanna ba samu mun ji sakamakon waɗannan masu haƙuri allazina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala mun ji sakamakon sauran ku buna ahdan kun ga waɗanda yasiluna ba ما amarahum ما amarahum لا يسلون ما amarahum بهم an in an yusala ولن kuma ينقضون ahdallahi الله suke warware alƙawarin su da suka zo guda sai suka warware alƙawarin tauhidi na ta Allah da ibada sai suka faɗa shirka su da kafirai suka kima suka ci ma Allah ma babu ma Allah ma suka warware alƙawarin su cewa za su bauta ma Allah shi kaɗai hadisi bayan an karɓi alƙawarin lokacin da Allah ya alƙawari da su ya ɗauke su shi da su annabi Adam sannan mai wa ya umma ma a mara Allah bihi an yusa sannan suna gasa dukkan abin da Allah ya sadar da shi suna gasa ne zumunci suna gasa amana suna gasa kalmar Allah yadda ba za ta shi ba da aka san da aka san da da can kafin ka samu lasis ɗin na musulunci ko kan program an sanya maka shan a sa maka shan ba ban da addini ban da kaza ban da kaza ban da kaza to ta kai yanzu da abu ya zama to gudu da gaba daya kuma ba a yi lasis ba a ji kana biji ana ji kalmar Allah da ya daidai on comment ana ji yanzu da su sunna tv har gida da su alwisal har gida ga su ci a firka shi shirya hajji ba ga su mahara hajji ba ga tasoshin su eh, mufti su abin nan ga su har gida su eh, eh, ga suna har gida yanzu da ka ci ka buɗe ba na gida a nan da an sanya in an fahimci ta musulunci ba za a ba ka lafi sa yaquna ma a mara amara Allah bi yusala suna gabe abinda Allah ya yayi ummi a sarga shi su daɗa zumunci su daɗa zumunta eh? su daɗa kalmar Allah isa su duna an sabilillah su hana kalmar Allah isa sannan wa yusfiduna fil ardi suna karna a bayan ƙasa amma wani yanda Allah ubangiji ya saka su a cikin suratul baqara yace wa minan nas man man yashri nafsahu wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya ويشهد الله على ما في قلبه هو لبد الخصام فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يجد الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد الله ya ce a in ka ji maganganunsa da iya magana da iya tsarin maganganunsa da ne sai ka yi mamaki sai sun buɗe ka wa yushidu Allah alama fi ajihi kuma zai shaida maka har har tsakanin Allah har zuciyan shi har zuciyan shi amma wa huwa alajjul khisab shi ne mugun maki mai husuma in Allah wa idza tawalla idan ya bar inda kake din nan to sa'afin abdi zai bisa yawo a bayan ƙasa li yufi da fiha ƙarna a bayan ƙasa wa yufi da harsa a ƙona gonakin mutane wato halakar da gonaki su sassare gonakin mutane ko su samsa wa gonakin mutane wuta lokacin da kai jirgi ko su je su sassare su jirgin dare yadda ake ta'addanci yanzu ina a gonakin mutane an hana wasu noman wasu sai sun yi a hana su su je su ida abin gonansu waɗansu sun sai waɗanta girma a je a sassa jikin da baya a sassare ta waɗansu sai ta nuna ana jibi ko ko ta a je a jibi sai a fasa masa wuta wajen wutar harka wannan ta kashe dabbobi dabbobin mutane suna harbe su suna kashe su الحرث والنسل والله لا يحب الحصاد dan kuma kashi mai iskin illa a zo maka wa'azi sai ya ji kamar wata allura ka kara masa na yayi sakon Allah subhanahu ta'ala irin waɗannan mutane su ne wanda suke abin nan sun sun mutane sun haɗa su zuwa harkokin kasuwancin yanzu irin waɗannan mutane masu ɓarnan sun gaske mutane daga farin zuwa ma zumunci yanzu kuma zuwa kasuwancin tsoron kashi a biyar uwanka saboda ta'addanci saboda sun shahara yan garkuwa da ta'addanci da yan jinjiba ba. a rika wa juna waya kawai sun datsa mutane daga barin ciwo sun datsa mutane daga barin zuwa makarantu samun ilimi duk wannan abin da Allah ya ce a kawar da shi ne ba yi su da fil ardi da farna a bayan kasa a kona ƙauye a tada ƙauye a ruguza shi a tashi dabbobi a kona amfanin gona sharafa mai kai ne aka busu da suke su a rayuwar su kona masallatai su kona makarantu su kama albai su kashe subhanallah Allah ya ce ula'ika lahumul la'ana wannan mutanen la'anar Allah ta tabbata a gare su tsiya la'anar Allah kalmar la'ana da larabci ma'ananta an nesantar da mutum da rahamar Allah ba shi ba rahamar Allah shi da kasar rahmatillah fardu min rahmatillah wa lahum suqu dar za su da mummunan gida wancan ni'ima uku da dar ko wannan kuma suqu dar za su gamu da irin gida Wasu irin gida mummunan gida wanda da daɗi shi wato shi jahannama الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على ذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات طوبى لهم وحسن مآب نعم هلا ملك التركي wannan aya Allahu ya busutun rizqa yana magana da kafirai ne yana magana da kafirai waɗannan kafiran da suke hana hana ƙarfin Allah suke hana ba da addinin Allah da wasu mutane da kuma tafarkin dawa da tafarkin wa'azi da tafarkin wa'azi yanzu ku suma da su abinda waɗanda suka ya ta abin nan su manara cikin nan da suka kullo da su sun da tv da su afirka tv 3 da su maza maza aka kullo da su arewa 24 aka kullo da su faɗin su tawarwa aka kullo da wasu gidaje da wanda suke wanda maimakon abokan nan ya addini su a samu kalmar Allah to bari a samu waɗansu ma kishiyoyi a gare su domin yi da shi a kan shafin mutane a karkatar da hankulan kuma ba na nan cikin gida ba ne daga wajen shi ke ɗaukan wannan aka samu duk inda addinin Allah zai shiga sai an samu masu encountering wanda za su kawo wato karnaki su hana shi shiga to shi Allah ya ce su kafiran da ba su yin haka wanda suke hana sadar da abin da Allah ya ce a sadar da shi suke daɗe shi suke daɗe shi suke kama da kuɗi da inji Allah wanda suke yi a cikin samun budget na na kristantar da musulmi arewa za mu yi budget wajen buga littattafan bible dubu miliyan kaza za mu yi budget wajen kaza wajen jawo hankali kaza za mu yi budget za mu yi budget za akwai bada da dukiya ta wajen yaƙin musulunci abu firza da tada angonin musulmi da tada garuruwan musulmi da rukunan firza za ku juya mulkin wani musa ya ta zuwa ga musulunci terrorist ne wannan an fundamentalist ne wannan bisa haka za su samu suna kakama da su ne masu kuɗi yanzu su sai waɗansu cikin mutane ƙasar su ba su ci su yaƙe ku juya musu hankali Allah ce suna tatsuma da kuɗi ne za su buɗe gidajen rediyo za su buɗe gidajen talabijin za su buɗe kaza za su ɗauki kuyin waɗansu da ɗauki aiki na sata na iwa musulunci Allah ce su wannan dukiyar da suke tatsama da ita su ran suna gani mai dukiya fa ne wanda ya samu jiki a wajen Allah alhalin abun ba aka bane suna ganin musulmai talakawa ne za a iya sayar da talaucinka za a fi addinin ka yanzu yanzu saboda talauci haka za ka karar subhanallah sai Allah ce Allahu ya busu sa. Allah ce ni Allah ni nike yalwata arzikin ai liman ya shaku ga wanda na so ni nike yalwata arziki kullum taku yana kwanciya rikin kanshi yana auna kanshi cewa ai mai kuɗi da mara kuɗi yadda suke da bambanci a nan duniya haka ma suke da bambanci a wajen Allah suna ganin don Allah yana son su ne don suna da wani matsayi ne a wajen Allah da Allah ya fifita su dukiya suna da su ne cikin aljanna su ne wanda Allah ma a cikin sarki ya fito Allah ya haka ne a haka ne yadda suke zagon kasa kasashe na duniya za ku haddasa ciki a kanku su dagula ku su mayaƙi ku karkace juna sannan su zo kuma suna kafa muku kantuna su za su bada ba masu yamutsin su haddasa gari su ƙona shi su ƙona gidajenku a fiye kai iyalanta da gidanka sannan su cewa sun fara maka gudunmawan tanki kuma wanda za a kafa kai karu ha wajen su su kafa mana a gidan da kake sannan su hana abinci a kuna kuɗi na su jeho muku da busasshen biredi a kasa an tura wa da ku kan kaza kaza ton na abinci kaza na a abisi mai ƙara mai ƙara eh, ne mai ƙara jiki mai sinadirai mai ƙara sinadari an da abinci an raba ta da su an raba ta da masana an raba ta da shinkafa an raba ka da tumatir da duk wani abin da kake kiyaye yanzu kuma wai kuna jibo muku saboda samun kwamfa waɗansu irin biskit masu ƙara sinadari a jiki haka za a rika jibowa kawai kamar yadda ake watsa wa kaji abinci shi ma na kwana biyu ne daga nan kawai in sun watsa su ci kanku kawai a rika jibo ruwa a rika shiga ƙungiyoyin jin kai su tura mutanen su su nuna su ne masu jin kai ku ne marasa imani da suke kashe kanku su ga su ne masu jin kai alharin duk su suka ta karkashi ta haka za su tura a cikin za a muku allura saboda yawan zama a waje da kwana a waje da kwana a tarbiyya da kwana a gudun hijira kaza kaza an je ho kaza an je ho kaza aka ba su kuma wanda aka je wa a bayan din bushashshen biskit ma shi ma sai an yi koronsa shi ma an koye wani subhanallah to Allah yake Allah ne nake yalwata arziki ga wanda nake so wa yaqdiru musulman arziki Allah shi ne ya kashe arziki a wajen su dama ai ai duniyar aljanna ta dole a ba su ai dole a ba su komai in saboda duniyar aljannan su ne ba su da rabo a gobe kiyama mumini kuma ina ne aljannan sa gobe kiyama duniya alkunkukun mumini ne cikin mumini ne mai kuɗi yana samun yalwa yana samun walwala ina in ci kira cikin zirwa kawai don ta ji kwaɗayin zo ta yi kawai he a sai sayo maka a maka yadda kake yi ko kana jin wani ɗan kwaɗayin ɗan fura haka da nono ɗauke a dama a kan wata kwaɗayin ba ta isa ba da aka barza a nan aka barza a nan aka ko aka ko a shi ka ci yawa kuma in kana izin da za ka ce yau ina sha'awar sa jallabiya ina sha'awar sa babban riga ina sha'awar sa irin wannan riga mai wanda suka shigo yayin nan masu kuma kala din nan kira uniform ɗan na da aka kira maka riga ne nan bulu nan shi ne ba jiddun wa abadu shi ne galladiyarsa shi ne babban rigarsa shi ne shakinsa shi ne duk rigar da kake sha'awar kawa kuma iya inda ka tukan prison din take nan ne iya san da ka ba maka wajen walwalan ka bata ta waje to shi yasa ta to mumini duka ta zama ko ne ne din shi sai ma akwai iyakoki da ya haramta maka ka tsallaka akwai tukar da ya haramta maka ka sa akwai abincin da ya haramta maka ka ci da kuma shi da ka yayi moshi ka ci in ka prison ne amma in ka je aljanna fa kulu kawai mawasu hattaku kuci komai in ji Allah ba ku babu in ji Allah ku ci ku sha ku masharabu kawai duk abin da ka gamu da shi aljanna Allah ce ka ci abin da ka gamu da shi ya sha ya ce ka sha babu wani abin da za ka ce maka wannan haram kar ka shiga nan haram kar ka zauna a nan haram kar ka sa kaya iri ka za haram babu a aljanna ce sa shi kafin shi kuma da waɗannan a duniya shi ma

sai ka ga kafiri yana alfahari yana alfahari bil hayati duniya wai an bashi rayuwar duniya yana jiki da kai yana alfahari yana alfahari yana kasawa kai kai allati ayya wa man hayatu duniya rayuwar duniya nan da yake alfahari ke ta kama da ita idan ka kwanciyari kinta fil akhirati game da lahira fa illa ma wannan abun duniya a nan dan wani daɗi dan wani daɗi ne kamar ka dan tsayo wani abun marmari a ɗaya da kawai gari ka ce duniya har yake in kai kwamfiyari in ta ta ciyar ta ta auna ta da lafiya babu komai a duniya ma lafiya babu ya kawo ɗan jiki ne kawai na duniya kamar mutum yana shakawa yana shakawa da suke ta masa ya sha daga inda ya sha din nan dai jin daɗin kifin nan da marmarinsa da ya wuce ya ƙare shi ke nan Allah ya ce haka duniya da ta ce daga kan har shi ka sa abu jin daɗin shi shi ka sa abu har sai aka testin shi ka tauna ka hake ya wuce da kogoro da ya wuce ka daina ya ƙare a ce kuma ka ta'un kalilun ne a kan harshe kawai ka ji ɗan ɗan yana gangarawa cikin malam la ka dana ma ka fita shi bayan minti talatin kaga in zai ce kuma kai aman shi ka gani kai aman shi ka gani ko yi da san shi ka gani kuma samun din na jin daɗi da duk abin da ka ci komai sa'in shi a cikin ka wataƙila ya yi awa hudu ko biyar ana neman ka fi da shi ana neman ka fi da shi in abun sha ne da aka ji tsari kana fi da shi ka fi da shi in abinci ne bayan awa biyar shi nan kana jin kuɗi bayan gida shi nan kana zuwa bayan gida ka kuma fi da shi in ka fi jin daɗi ka kuma wanda Allah ya sa ma lalura garin cikin nan yake fita ka je bayan gida ka nunka ta yi ka nunka ta ayyo Allah ayyo Allah shi kan na na mutu wallahi za ka sakarkance ka mutu kawai ka mutu ya ce wayo Allah ta shi irin wannan ya ce sai ya ki fita tana ihu a ce ba ta kun kalilun ne kin daɗin ɗan kaɗan ne ma a shi kin daɗin ɗan kaɗan ne kariya ki fita tana ihu har ka ɗauki mutane don ka sha su ji daɗi don ka sha mai daɗi kuma gari ya ƙi fita daɗin ka zuwa ta shi har wani ihu ka ihu kana ihu kana kisa sai ka sha ya shi man yanzu kana ihu a inda shi ashe mata'un alil An jin daɗi da kaɗan kaɗan kuma misali duk wani jin daɗi a duniyan yayi ki muji wata kila kafin ka zamanto mai kuɗin bi ba za doka ji ba za doki ba kafin ta zamanto mai kuɗin wata kila sai ka yi karatu ka kai kai university ka gama ka yi NYSC ka yi masters ma kafin can Allah ya buɗe ma wata kwangila kila sai ka kai shekara arba'in ko shekara nawa talatin da biyar ma ka fara samun ɗan kuɗi ka fara sakewa ko kace da ka fara shi kai mu ka fara shi kai ka kai shekara arba'in ma wani ko hamsin ma to daga wannan lokacin kuma ka fara shi kai yanzu yanzu wayewan gari kun kawai ka kai shekara 60 shekara 60 din wadansu abubuwa ma ba ka iya cin su ba ashe mata'un duk a duniya mata'un kalilun ne ko ba haka ma ba ka samu kuɗi tana cikin dauda kana cikin zazzabi tana zuwa asibiti likita ya ce to kana da shiga kana da zaibi ce ya kawo a cikin kusa da abinci da abinci cikin kusa duk yadda kake son doya sai ka barta duk yadda kake son masara sai ka barta duk yadda kake son juice da fanta da coca cola da wakilin da ne sai ka ga da zoɓe malam sai ka ba su a ma ayaba banda ayaba banda mangoro banda kaza don girman zafin Allah ga mun a rayuwar da ya rage ma a ce maka sai tuwon kursa a ce ma wani ma ba ba tuwon kujiya eh saboda Allah na a ɗora ka a kan wasu banki banki kawai ita tana mai tana ci kai ma ta ta ta lansir da lakas naka kuna rigeri da kada irin nashi ganyen ta duba na a zo a ce maka mutum yana da cholesterol a ce maka ban da jan nama ban da jan nama ban da kike ban da ban da ka kwana biyu ce banda kayan zaki akwai shekarun da kai a cikin banda kayan kalma ma ina mata ina mata to ina duniyar ma ina duniyar wallahi babu ita ma mata un kalilun kawai in Allah subhanahu wata'ala wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata' wa yaquluna idan annabi yace yana musu wa'azi yana kiran su Allah yana kiransu su zuwa ga musulunci wa yaqulu allazina kafaru sai ka kafurai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam laula unzila alaihi ayatu min rabbih eh me ya hana a saukar wa annabi Muhammadu wata mu'jiza da hannun ubangijin shi Qur'ani da kuma shi karan kanshi gaba ɗaya mu'jiza ce miracle ne mu'jiza ka bawa manzon Allah da shi ne ya kalubalanci duniyar na harba gaba ɗaya suka kasa produce iri sai su ce kuma ka san mu'jiza ta Qur'ani ji su ka kai eh wannan bai mana ba a bashi wata mu'jiza ta banda Al-Qur'ani banda Al-Qur'ani Allah ta gaya musu ya Muhammad Ina rashin mu'jizar bane ya hana ku imani ba rashin ba a ba wa addini mu'ujiza ba ne kuɗi ma ne ƙarya ne dama can inna laha yudhillu man yasha dama wanda Allah ya fatar a kace ne kawai duk wani abin da aka kawo masa na mu'ujiza ko miracle ba zai ma imani ba ba zai yi aiki ina fata an gani ko ai Allah madaukakin sarki ce wa ma mana'na an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al-awwalun وآتنا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخليفا Allah ya yace yadda kafirai suka dace wa annabi sallallahu alaihi wasallam musu kaza a kautar da mala'iku da hausa manta ne ana ganin shi ya zo da Allah da mala'iku kamar yadda da suka muku kwanaki abubuwan da suka nema a musu kafin su yi imani Allah madaukakin sarki ya ce ba wai rashin ba a aiko annabi da wata mu'jiza ba ne ya hana su imani kuma ba wai don in an kawo mu'jizar nan ta ce imani ba ne Allah ba za su ba ko an kawo shi ko ba a kawo in ba za su imani ba shi ne Allah ke sawa'un alaihim a an kasahum am an tunzirhum la yu'min sawa'un alaihim aw an ta'amtakum min alwa'idin ko kai wa'azi ko ka wa'azi ko ka ka musu abin da suka yi ko ka ka musu Allah shi mu muka san su mu muka halicci su san su ba su taba yin imani ba wai anan ihe eh, ka ji kafiri yana da hujja eh ai abin da hana mu ba mu yi musulunci ba mu yi imani da Muhammadu ba shi ka ta abin da ya ya kawo mutane ka ba ya ya bude idon makafi an gani ya ya ji gura guragu ko an gani yeso ya tada matacce an kali yeso ya mulmula laka an hura a sukan tsuntsaye tsuntsu an hura mai rai ya tashi a yeso shi ya yi wani abu shi muhammadu bai yi Ba yi wani abu da za mu gani musallallai yana da miracle kuma manzo ne annabi ne da Allah bai yi ba wai suna kafa da wai rashin yin shi ne ba ya hana su shiga musulunci Allah ke karya kuke dama can ko kasattu ne ko an yi shi ko ba yi ba ba wani rashin kawo wannan mu'jizar annabi bai yi bane ya sa ma ba ku yi imani ba Allah ya ce na san ku da kyau magabatan ku da kuka yi ba abin da ba su roƙa cewa in an kawo musu za su yi imani da aka kawo sai suka kawo cewa in saboda haka ba za ku kawo ba faman sha'a falyu'min man sha a falyakfur wanda ya dama ya imani wanda ya dama ya kafirce kun ka daya wuce ya Muhammad na ka ba aikin ka ne kawo kawo mu'jiza aikin ka ka sako kai ba ce musu dama ce inna Allah yubillu man yasha Allah tun fi azalma ai ya adda wanda ya so wa ya harbi ilaihi man ya riga ya shirya da wanda yake so saboda haka ba wai rashin kawo shi ne sa ku ka Da dama can ku ka ko an kawo shi ma a matattun kuke ne amfani kawowa sai ce wa ma malana an nursila bi ayati illa an sabba bi hal awwalu da muka ki kawo ku domin baya magabatan ku sun ne ma an kawo din sun Ku kuma hakan kuma ba ku sai ba a kawo ba ranar cikin ayati illa kulifa mun ka muku ayoyi masu tsoratar da ko imani ko kuma ta masu wasu ina ta an gane ko wannan shi ne Allah ya ce allazina amanu waɗanda dama ai suka yi imani da Allah dama su ne wa kadma ibnu qulubuhum bi zikrillah su ne suke samun natsuwa idan ana samu musu ayoyin alqur'ani su suke samun natsuwa idan suke suka ji wa'azi su suke samun natsuwa idan ana karanta musu Qur'ani amma wanda ta ba cin ba imani ai Qur'anin ma kara masa baki cike shi ala saurara bismillah tasma'innul qulub dama da suna samun natsuwa ne idan ana karanta musu ayoyin aji, idan ana musu ba'azi idan ana musu gargaɗi idan ana tabbatar da su Allah ta mummunai sun fi natsuwa waɗanda ne mu'minan su ne allazi na amanu zukatan waɗanda ne su ne zukatan waɗanda suka yi imani da Allah wa amilu salihatu suka yi ayyuka da kwarai Allah irin waɗannan masu zukatan da irin waɗannan mumunan Tsuba lahum Allah ce ma dalla da su ko kuma tsuba lahum wato sakamakon su tuba waɗansu malaman tafsiri suka ce Tsuba suna wata bishiya ce a cikin aljanna wanda mata ke yi sai ya shekara ɗari biyu yana tafiya a ƙarƙashin inuwa da inuwan bai ƙare ba ina fata su gani ko amma shi misali yanzu idan ana zabbara da aka samu wata bishiya wataƙila ba za ta iya ɗaukar mutum hamsin ba inuwanta dole a bar wasu a rana amma bishiyar aljanna wannan ba in? ba ɗaya ita inuwanta ne ya mamaye aljanna gaba ɗaya inda take cikin dama ba rana dama ba zafin rana da husnul ma'ab kuma suna da kyakkyawan koma suna da kyakkyawan masauki shine aljanna ina fata an gani Allah ubangiji ya sanya mu a ciki Allah ubangiji ya dakatar da mu da wannan ni'ima da wannan gida mai albarka kusantar da mu ga aljanna kusantar da mu ga ya Allah Allah ya ba mu ikon aikata shi Allah ka yafe mana abin da ya wuce Allah ka lulluɗe mu da rahmatinka da yalwan ni'imomin ka ya rabbal alamin ya rahmar rahimin wani abu da ya samu a yau kenan za mu koma tambayoyin da izinin Allah subhanahu ta'ala abin rabbal alamin mu na yau a kasu kamar haka tambayar ta farko mai ita yana ci assalamu alaikum wannan mutum ne ya saki matarsa ciki biyu sai aka tashi haƙuri ya mai da ita sai ya kira ta a waya yake ya mai da aurensa ta dawo ɗakinta malam haka ya wadatar eh ya wadatar ya wadatar ina fata an zai ko ko da cikin dawo ba a zan da ya hada ce ba da ce ta dawo kawai ko da ba ta ko da ba shi ne ta ake ko ba na dawo ce kawai idan ta yi dan ɗaya kashe ta da gida ba da ba ta yi kuke. yanzu ita ta shi ke kina Allah ubangiji ya tabbatar da mu ita Kuma a sai ya sai ko abokan ko a sai dawo mutane gida ko kan cewa kauna ba da mata ta ina fata ita ma haifa ta da gida ya ta da gida ko koma yau ya ce ya mai da ni ina fata an hali wannan ne. Allah ba da hakuri tabbata ga bin salam Allah ya kara malan lafiya ya kuma shi san kiyaye Allahumma amin malan dan Allah ina so a san addu'a Allah ya bani miji na dare Allahumma amin sai ku ya ku ba address ba phone number ba gari ba local government ba ku anguwa eh kar wani ya biyo ni kar wani ya biyo assalamu alaikum baya ta uku tana cewa wani ya kawo ake eh, wani ya karɓi kan alƙur'ani da umdatu a kan Allah ya yi masa da alkhairi ya karɓa masa sai wani bawan Allah ya kawo sadakan alƙur'ani da goma ce kuma Allah ubangiji ya karɓa masa ya yi sanya albarka a ciki a cikin Allah ya karɓa ma kowa a biya mana bukatunmu gaba ɗaya wannan ɗan uwa masu kuɗa farka shi an samu ɗari da haka da aljiri amma ana so lallai lallai a a taimakon nan ce suna da ban account ma Muslim Unity for Communal Work Foundation Foundation Muslim Unity for Communal Work Foundation sunan abinci masu aikin a kan nomban su shine 00 000 88110843 ake fa makabarta babban gida da za a koma Access Bank 0088110843 Access Bank Allah ubin ya bada ikon sai اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين دمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعطنا حسنات تقواها وزكي انت خير من زكاها وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وصفح الينا الكفر والفسوق الإنسان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وقوزك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أصلي آية ألا دا أكشفنا جنسو الزارية زارية لوكوس wanda an tafi da waɗansu iyalai da yara da roƙon Allah ya tsarewarsa Allah tsare tsarewarsa Allah tsare tsarewarsa a wannan yanayi da muke cikin albarkacin alƙur'ani da muka karanta albarkacin zaman da muka yi a masallaci albarkacin rahama na wannan wata da an zuba a cikin Allah Allah ubangiji ya kare ya tausaya musu Allah da da su a cikin kyawun yanayi Allah da da su lafiya Allah ya isa mana sharrin waɗannan mutanen Allah ya isa mana sharrin su Allah ya isa mana sharrin su Allah ya magance mana su Allah magance mana su Allah magance mana su Allah ubangiji ya sanya katanga tsakanin mu da su ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته